الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وجاء تقال تبتا كالله سبحانه وتعالى wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci ash-shaykh imam abu abdurrahman muhammad nasiruddin al'albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun tattauna akan abin da ya shafi matashiyar magana wanda malam ya tattauna a cikinta game da abin da ya shafi manhajul kitabi wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tattauna akan matashiyar maganar da malam ya mata take da aqwalul a'immati fi ittiba'is sunnati wa tarki aqwalihim bil aqwalihim al mukhalifati laha saboda malam yayi bayani akan muhimmancin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da riko da ita da hannu bibiyu da yin kankamo da ita da kuma ajewa dukkan wata magana wanda ya zamanto ta ci karo da maganar ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda dukkan wani limami cikin limammai na duniya din darajarsa da ƙimarsa da mutuncinsa a idan musulmi wato limancinsa ƙasa yake da limancin ma'aiki darajarsa ƙasa take da darajar ma'aiki mutuncinsa ƙasa yake da mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to a yau insha Allah malam zai tattauna mana akan wato matsala ta abin da ya shafi aqwalul a'immati wato maganganu maganganu na waɗannan shugabanni guda hudu waɗanda limammai ne na duniya ba wai limammai bane na yankinsu limammai ne na duniya a lokacinsu duniyar ilimi tana ganawa da su kuma har bayan sun koma ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ya dawwamar da ambatansu da yabo wanda yake kyakkyawa ila yaumit tanadi insha Allah subhanahu wa ta'ala to maganganun al'a'imma shugabanni su ne al'imamu abu hanifa da al'imamu malik da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad ibn hanbal wanda waɗannan dai malaman nan mazhabarsu yanzu ta cika duniya idan ka ga mutum ka matse shi kuna magana da shi ka ce to ga wannan hadisin ya zo shi kaza kaza zai ce maka to mu dai malamanmu yan hanafiya ba sa kan wannan hadisi wani lokaci in ka matse mai lamba ka ji ya ce mu malamanmu yan hambaliya wani lokacin ka ji ya ce yan shafiya wani lokacin ka ji ya ce ɗan malikiya to sai zamanto ya dace da malam ya kawo maganganun waɗannan manya-manyan malaman guda hudu wanda duniyar musulunci take riko da mazhabarsu aqwalul a'immati maganganu na limannai fittiba'is sunna wanda suke nuni akan bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha da kuma barin maganganunsu wanda suka saba wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da ka ci karo da maganar wani babban bijimi da maganar babban wani malami cikin malamai na musulunci sai zamanto wannan maganar tashi ta ci karo da maganar ma'aiki alaihi salatu wassalam to ko shi da ransa in ka kai mai hadisin nan na ma'aiki alaihi salatu wassalam to zai amshe shi da hannu biyu wannan magana tashi zai yi wurgi da ita in akwai bayan duniya ma zai jefa ta can don kada a ji ɗoriyar ta ma a ji daga bakin shi ta fito saboda waɗannan malamai na musulunci iya kullum abin da suke kiran al'umma a lokacin rayuwarsu shine kowanne yana aiki ne saboda sunnar abul qasim sallallahu alaihi wasallama malam yace wa minal mufidi yana daga abin da yake mai fa'idantarwa an nasuka huna mu koro maka a wannan gurin ma waqafna alaihi minha abinda muka samu damar tsayawa a kan shi daga cikin maganganun waɗannan malamai na musulunci guda hudu au ba'dha ko kuma sashe daga cikin maganganun nasu saboda maganganun nasu suna da yawa idan muka ce mu kawo maka su a wannan guri to littafin zai iya zama mai girma mu kuma makasudin mu shine littafin ya zama to muhtasar kuma har yanzu mu shiga ba samimul mawdu la'alla fi hadha idatan wa zikira liman yuqalliduhu la'alla fiha la'alla watakila cikin waɗannan maganganu na malamai da za mu koro maka ka ji daga bakinsu abinda suka faɗa game da abin da ya shafi riko da sunna ta farin jakada sallallahu alaihi wasallam idatan akwai wa'azi wa zikira da kuma tunatarwa liman yuqalliduhum ga dukkan mutumin da yake wato yi musu takalidi ga dukkan mutumin da yake yi musu bita daidai wanda yake bin su ido rife baya waiwayawa waiwaye adan tafiya sannan kuma baya kallon hanyar da yake tafiya a kanta bal bari dai yuqallidu man dunahu bi darajatin bari ma dai yana yin takalidi ga wanda suke ƙasa da waɗannan limammai din bi darajatin wanda ƙasa suke da waɗannan limammai da daraja wanda take madaukakiya tsakaninsu da waɗannan limamman ma akwai tazara mai tsawo amma yake yi musu takalidi takalidan a'ama takalidi wanda yake na makaho mun gane da kyau irin kaga yanzu makaho idan wanda yake jin shi duk inda ya bi kowanan zai bi iya jin shi zai nasa shi ma cikin rijiya shi bai sani ba saboda kawai shi wannan shi ne tubarau ɗinsa wannan yaron na gaba wanda yake jan shi ya kai shi can ya kai shi can ya kai shi can shi yaron ya san inda za a samu damshi inda za a samu alheri in ya san can daba ce ta matasa mashaya wanda in aka je to in ba awo ba taɓa zakka in dai kai baka ba su ba to su ba za su baka ba kuma watakila da ƙarfin tuwa za su iya kwata a wajen makahon nan kaga ba zai gangara shi wacan wajen saboda in yaje shi ya sha kashi kuma shi tsohon ya sha kashi kuma a jihun shi yi ƙasa mun gane da kyau to cikin mutane yanzu ba wai zancen waɗannan malaman mazhabobin ba ake magana wanda su tilka ummatun qad khalat wanda tun nan da shekara dubu a cikin su ba wanda yake dare dukkaninsu sama da shekara dubu ne zamanin su wuce ko suna jin kamshin zamanin annabta suna cikin khairul quruni wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fada to yanzu abin da za ga abun mamaki cikin zamanin nan akwai wanda za ga mutumin da yake yi wa takalidi dan jiya ne ko dan shekaran jiya wani za ga mutumin da yake wanda kawai iya maganar shi iya ita yarda da ita bai wuce shekara 100 da rasuwa ba bai wuce shekara 200 ba da Allah ma shekara dubu da aka yi tun daga hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalamu daga makka zuwa madina har shekara dubu a lokacin ba a san wannan wanan wane ne shi ba sai bayan shekara dubu da wani abu ya zo shi amma za ka ji yanzu in yi magana in dai ba wannan malamin yake kanta ba zai ce mu ba ma kanta ya yi hasur ɗin addini na musulunci ga wannan malamin shi kare ta kuma yadda shari'a ta musulunci ta karantar shine duk wanda ba ma'aiki ba cikin wannan al'umma din yadda yake da girma da matsayi da daraja to zai iya yin tuntube ba masumi ba ne shi zai iya yin tuntube to lokacin da ka ga daidai ɗinsa sai ka amsa ka yi aiki da ita idan ka ga kuskuren shi ka ɗaje ba ka yi aiki da shi ba wannan shi ne farala mai girma ga shi wannan kin malam kuma lokacin da ka gano wannan kuskure ne na wannan malamin ba kana nufin cewa wannan malamin ba ya samu laifi a wajen Allah ya ma samu lada mujtahidi idan yayi ijtihadi yayi hukunci da karshe kuma sai ya zama bai dace da daidai ba yana da lada guda daya wannan haka hadisin Amr ibn al-As wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim ya tabbatar ma'aiki alaihi salatu wassalam yace idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun zala ce idan malami yayi hukunci kafin yayi wannan hukuncin sai da ya baza kokarin shi wajen gano da bakin zaren sai kuma ya dace da bakin zaren ya dace da daidai yana da kwai lada guda biyu ladan dacewa da daidai da kuma ladan wannan kokari da yi saboda Allah ba zai kyale ka haka nan ba inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin haka nan idan malami yayi hukunci kafin yayi wannan hukuncin sai da ya baza kokarin shi ya hana idan shi barci ya tafi ya dawo ya shiga ya fita ya karanta wancan littafin ya karanta wancan littafin ya karanta wancan littafin daga ƙarshe da ya fitar da natija sai natija ta bada ba daidai ba ya iya kokarin shi yana da kwai lada guda daya wahalan nan da yayi ba za ta tashi a tutar babu ba lokacin da kace wannan malami akan wannan mas'ala ba shi yake kan daidai ba kana nufin cewa shi ya tashi a zero ba ka bashi lada guda saboda haka sunna ta maiki alaihi salatu wassalam ta karantar wa sallim li ihdal husnayn isabatan wa lukhrij jihad rama sawban fa amhala kamar yadda al-imam shatibi ya fada a cikin shatibiyarsa wato lokacin da malami ya yi kokari ba yadda za ka ce ya tashi a tutar babu kai kai ne za ka tashi a tutar babu in kai wasa lokacin da kai kuskuren shi kace kuma kai ba za ka sauka ba daga wannan kuskuren yadda wannan malami yake kai ka fi shi tsoron Allah ka fi shi ilimi ka fi shi ta yabo wa Allah akan daidai wannan duka haka ne da ni da kai mun ittifaqi akan wadancan malaman sun fi mu tsoron Allah sun fi mu ilimi sun fi mu kaza sun fi mu kaza amma ba shi bai ke nuna akan kuma sun ihaba ga sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan shine abin da zamu kalla sannan kuma dan sun fi mu ilimi sun fi mu tsoron Allah sun fi mu kaza ba shi yake nuna akan su ma'asumai ne mun gane da kyau yawwara wa yatamassaku bi mazahibihim wa aqwalihim sannan kuma yana yin kankamo yana yin ruku da mazhabobin waɗannan malamai da maganganunsu kama lauka na nazalat minas sama'i kamar dai wannan maganganun nasu sun sabko ne daga sama kamar wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala za ka ga wani ka zo kuna magana da shi kana ce mishi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ya raka to ya za ka yi da maganar imamun nawawi da ya ce kaza da Allah imamun nawawi ba ina ga bayan shekara 500 da wani abu ne aka haife shi yana daga cikin malaman karni na bakwai mun gane da kyau to kaga yanzu ana maganar ma'aiki ya ce kaza ka ce imamun nawawi imamun nawawi malami ne na musulunci Allah ji kansa da rahama babban malami ne yayi wa addini na musulunci hidima wanda musulunci ba zai manta da shi ba a kullum in ma ka gana karanta riyadu salihina wanda littafi ne nashi al-arba'unan nawawiyya al-minhaj sharhi sahih muslim wannan bangaren sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam kenan ga rawdatu talibina nashi akwai littattafai da dama wanda yake irin su al-azkar da sauran littattafai wanda kowanne daga cikin su littafi ne a bangaren shi wanda za a jinjina mu kaga riyadu salihin in dai kana son littafi tsakatsakiya ka karantar da al'umma ka gyara musu halayensu yau a zo a yi magana akan farala ta haƙuri gobe a zo a yi magana a kan gaskiya jibi a zo a yi magana a kan yaƙini gata a zo a yi magana a kan kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza can ya je ya yi maka babu sukutum a kan abin da ya shafi al'ada ya zo ya maka kitabu salami ya maka kaza ya maka kaza kana karantawa ka dinga jin jikinka yana laushi sai ya zo salihina mun gane da kyau to kaga amma duk da haka za a ga cewa akwai waɗansu gurare wanda ya sabawa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wasalam ba da gangan ya saba mata ba mun gane da kyau ba da gangan ya saba mata ba a iya ijtihadin sa ne da kuma wato kasancewar shi shi ba ma'sumi ba haka yin muka ɗauki ibnu hajar al-asqalani babban malami na musulunci kenan wanda ko ina an shiga an gajiya an gayo an yi tarhisin an yi tafsiri din an shimfiɗa kuma an matsi ibn hajar in dai yi maka tarhisi na littafi za ga in yi maka za ka ga ya tarhisi in zai maka sharhin littafi in yi za ka ga ya yi ya fata wulbari ɗinsa duk wanda zai karantar da sayar bukhari a yanzu ba wanda malamin da zai ce ya wadatu daga fatuhul bari sharhi na farko wanda za a fara ce maka ka nema a matsayinka na ɗalibin da za ka karanta sayar bukhari shine za a ce ka sami fatuhul bari fatuhul bari din nan ibn hajar yana daga cikin malaman karni na tara ina gani na na tara to amma saboda fi ayanin mi'at islamina abdurrahman kamina fi ayanin mi'at islamina yana da kai wato wannan littafin abdurrahman kamina game da abin da ya shafi malaman karni na takwas mun gane cewa saboda ibn taymiya malamin sani to za mu ga cewa ibn hajar ya shiga ya fita ko ina ya kulda saboda yanzu ana maka magana ina ga ko imamu suyuti ko wani daga cikin dai wanda suka biyo bayan ibn hajar aka ce ya yi wa fatul bari ya yi wa bukhari sharhi ce to ai la hijira ta ba'da fati in dai sayar bukhari ne sharhin da aka mai na fatul bari ya isa kuma fatawul bari ba sharhi bane na sirr bukhari kade sharhi ne na kutubus sunna wallahi kai littafin nan yayi littafi ne wanda yake da kyau to amma zaka ga cewa din yanda ibnu hajar ya kai a ilimi duniyar ilimi ta san da shi kuma ta sallama to amma duk da haka kuma akwai ɗalibansa da waɗanda ma suke ƙasa da ɗalibansa sun zo su daga baya sun ga waɗansu gurare wanda shi ibnu hajar ya ɗan zamewa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wannan gurin kuma sun gyara sun nema mai gafara a wajen Allah wannan haka ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance in ka ci karo da maganar malami wanda take ba daidai ba to ba wai ta akai ka wulakanta malamin ba kamar addu'a ta Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi kokarin da yake yi wa addini na musulunci Allah ta'ala ya ƙara sanya albarka cikin sa a matsayinka na wanda ba masu ba kai malam Allah zaka fada cikin wani kwatami lokacin da ka fada cikin wani kwatami in ka yi wa malami adalci yawa sai Allah ta'ala ya horar da zaratan da za su maka adalci in baka yi wa malami adalci ba sai zamanto wanda za su biyo bayan ka kai kuma in suka tashi maka caccaka in suka faro daga sama halkasa sai sun maka kai la Allah rabi ne kai to su sai sun maka halkasa duka mun gane da kyau yace kama law nazalat kama law kanat nazalat min as-sama'i kamar dai wato wannan maganganu na malamai kai ka ce ta sauko ne daga sama kai ka ce wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu azza wa jalla ya kul Allah tabaraka wa ta'ala azza ya buwaya wa jalla ya girmama ya kulu yana faɗa a cikin alkur'ani yana cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkaruna Allah subhanahu wa ta'ala ce ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abinda aka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijinku menene abinda aka saukar daga Allah subhanahu wa ta'ala na alqur'ani wa sunna yamana ai sunna ma ina ga ai wahayi min Allah wala waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سأل الله تيمي وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فده هكا أبن ده أكا سوكر أغريكو شيني الكتاب والسنة saboda kamar yadda alkur'ani yake wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala haka nan ita ma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wasalamu wahayi ce daga Allah duk musulmi ba zai wadatu ba daga waɗannan tushen guda idan ya yi imani da alkur'ani bai yi imani da sunna ba to har yanzu sunan shi wato dakhil sunan shi dan ciranin addini wanda bai ma san ba menene addininsa saboda ba yanda za a yi ka ɗauki alkur'ani tsagwaron shi ka ce da shi za ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda ayoyin da suka zo mujmal a cikin alkur'ani wanda sunna ta fasa su suna da yawa mun gane da kyau akwai hukuncin da babu shi ba a cikin alkur'ani sunna ta kara shi mun gane da kyau to waɗannan abubuwan suna nuni akan cewa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wajen abin da ya shafi yin aiki da ita suna kafada da kafada ta alkur'ani yanda aya ta alkur'ani ta ce ayi kaza ayi kaza sunna ta zo ta fassara maka shi yanda zaka ɗauki wannan hukuncin da ka gani a cikin sunna ka yi aiki da shi ba ka da shakka akan tabbatar shi kamar yanda ya zo cikin alkur'ani mun gane da kyau wannan shine abin da malamai suka faɗa wajen abin da ya shafi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum shine alkitabu was sunna kenan ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar zuwa gare ku daga ubangijinku shine alqur'ani da kuma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wala tattabi'u awliya'a kadda ku bi waɗansu masoya min dunihi baicin ubangiji subhanahu wata'ala kadda ku riki waɗansu a matsayin su ne abokanan soyayyar ku wanda za ku dinga ɗasawa da su wanda kuma su ɗin sun saba wa karantarwa ta addini da musulunci sun saba wa umarni na Allah sun saba wa umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam qalilan ma tadhakkaru kadan ne ma kwarai kuke wa azantuwa mun gane da kyau ma dinnan waɗansu daga cikin malamai suka ce an kata ne li ta'kidil illa saboda a ƙarfafa maka cewa waɗanda suke amsar wa'azi cikin jama'a su ne ‘yan kaɗan cikin kaɗan ɗin ma kuma ‘yan kaɗan. Mun gane da kyau, masu imani, masu gaskatawa, masu meka wuya su ne ‘yan kaɗan cikin wanda suke ƙaryatawa suke ƙin gaskatawa. Kuma haka cikin tafiyar take dama. A ko'ina za ka samu yawa ɗin ba a nan gaskiyar take ba. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiquna. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون in ka ji an ce walakin na aksara kaza to sai ka ji abin da za a rufe da shi din ba wai na ya alamu da bane za a ce la ya alamu ne la yi umiluna la ya shukuruna to shi yasa killa din nan su ne wanda a nan ne ake samun nagartattu da kada taro ya baka tsoro in taron ya zamanto ba akan gaskiya ba gaskiya in mutum ɗaya yake gaskiya shi ne jama'a mun gane da kyau aljama'atu ma wafaq alhadda walau kunta wahdaka wannan shine abin da malamai suka faɗa jama'a shine abin da ya dace da alqur'ani da sunna ko da kai kadai ne akai to kai ne jama'a da kaga Allah ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa shi kadai ne amma Allah ya ce mishi umma kai kaɗai gayya kenan lokacin da mutum yake kan gaskiya ko shi kaɗai ne to shine akan jama'a mun gane da kyau to amma a kasarun nasi in kace za ka bi su to a kullum kai kuma za ka barar da addinin ka walakin na kafiran minhum fasiquna walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhaduhum awliya walakin na kafiran minhum fasiquna haka take mun gane kyau waɗansu suka daga cikin malamai suka ce ƙalilan ma ta zakaruna wato wannan ma masdariya ce ma'ana ƙalilan ta zakuru tunatuwarku ɗokonku wa'azinku ɗan kaɗan ne kuɗin musulmi ɗin kuɗin a cikinku ba wai wanda suka yi imani da ku a cikinku ba hatta kuɗin ma ɗokin wa'azin naku ɗan kaɗan ne wani lokacin za a ga an je an zauna wanda yake da awar kaza din yake da awar kaza din za a yi magana amma kuma abin da zai doka ciki dan kadan ne mun gane da kyau amma dai ta akidul illa ko kuma ta zama to mace wanda take masdariya kuma haka wato malaman tafsiri ta kawo waɗannan guraren guda Abu Hanifata rahimahullah zai magana akan al-Imam Abu Hanifa Allah ta'ala ya tikansa da rahama ko ce fa'awwaluhum al'imamu abu hanifata annu'umanu bin sabitin rahimahullah na farko daga cikin waɗannan manya-manyan malaman mazhaba guda hudu shine Abu Hanifa Abu Hanifa wannan alkunyarsa ce sunansa shine An-Nu'man ibn Thabit Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato An-Nu'man ibn Thabit yana ɗaya daga cikin tabi'ai ya ga Anas ibn Malik ya ga waɗansu daga cikin sahabbai amma al'imam al-zahabi cikin littafin siyaru a alamin nubala wanda ya tabbatar da cewa ya gani shi ne ɗaya daga cikin sahabbai abu hanifa wato anas ibn malik wanda abu hanifa tabi'i ne saboda an haife shi hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana tamanin daidai hijira ta ma'aiki bayan ma'aiki ya bar duniya da shekara saba'in kenan an shiga cikin saba'in ba ɗaya za a ce saba'in da ɗaya sannan kuma aka haife shi to al-imamu abu hanifa cikin sahabbai na ma'aikin alayhi salatu wassalamu akwai waɗanda ake ce da su al-mu'ammaru wanda Allah ta'ala ya musu tsawon rayuwa irin su Anas ibn Malik irin su Hakim ibn Hizam irin su Amir ibn Tufail akwai su suna nan irin su Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi wanda sun ƙara shekaru masu yawa akwai wanda ya kurari kusan shekara ɗari ma bayan ma'aiki alayhi salatu wasalamu ya bar duniya wanda saboda ma'aiki alayhi salatu wasalam a kusan ƙarshe-ƙarshen barin shi duniya bai huce da wata ɗaya ba ma'aiki alayhi salatu wasalam ya yi rantsuwa ce ta sa'adu ne a nisa a fa'ukusimu billahi ma min nafsin manfusatin ta ce alaiha mi'atu sana ce kuna tambaya ta yaushe alkiyama za ta kasance ce na rantsu da Allah ba wata rai mai numfashi a yanzu wanda nan da shekara ɗari idan ka dawo za ka same ta kowa ya rasu ba wanda zai wuce shekara ɗari a gaba malamai suka ce to wannan karnin na ma'aiki shine wannan shekara wannan karnin shine ba za a samu in yau aka haifi mutum to ba zai wuce shekara ɗari ba a duniya saboda ma'aiki ya yi wannan magana da amma kuma ba shi yake nuni akan cewa ba ba a jitta dari akwai wanda sun jitta dari cikin sahabban ma'aiki alaihi salatu wasallam irin su akin mun hizam ina ga ya kai kusan shekara ɗari da goma akwai a littafi da aka yi akan waɗanda suke da kai shekaru da daga shekara ɗari zuwa shekara ɗari ne cikin mutane to an samu wani ya shekara ɗari da wani abu ɗari da hamsin wani ɗari biyu har zuwa ɗari bakwai ɗari takwas har akwai yan shekara dubu na kaga ai annabi nuhu zaka sashi da awa ma da yin shekara 950 na dawa ko wala kada arsalna fihim wala kada arsalna nuna falbita fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun mun gane da kyau to abu hanifa an-nu'man ibn thabit Allah tabaaraka wa ta'ala jikansa da rahama yana daga cikin malaman tabaka ta shida ya rasu hijira ta ma'aiki alayhi salatu wassalam tana 150 cicif yana dan shekara yana da shekara 70 a duniya kenan وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وإبارات متنوعة وتحقيق صحابي طالبين الإمام أبو حنيفة sun rawaito maganganu wanda suke mabambanta daga wajen al'imamu abu hanifa da kuma ibarori wato kalmomi wanda sun sha bambam da juna amma kullu hatu addi ila shaidun wahidi dukkaninsu ga baki ɗayansu suna bayarwa ne zuwa ga abu guda ɗaya tal wa huwa wujubul akhdh bil hadith wa tarku taqlidi ara'il a'immati al mukhalifati lahu abinda suke nuni zuwa gare shi shine wajabcin ruko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kuma barin bi ta daidai na fatawoyi na malamai wanda suka saba wa sunna din ta ma'aiki alaihi salatu wassalam na farko al'imamu abu hanifa an rawaito daga wajensa ya ce idha sahhal hadithu fa huwa mazhabi idha sahhal hadithu fa huwa mazhabi idan dai hadisi ya inganta al'imamu abu hanifa ya ce wannan shine mazhabata akan wannan ra'ayin da ke duk hadisin da ya inganta ko da bin ce maka ba na yi aiki da shi to wannan a kai shi nake in ka gan shi ina cike shi ka ji magana shi ba in dai hadisi ya inganta ya tabbata cikin bukhari da muslim kaga abu al-imam abu hanifa ya bada fatawa da sabanin sa kace to wannan fatawar da ya bada ya bada ta akai ya sabka da kan wannan fatawa yanzu yana kan fatawar wannan hadisi saboda wannan magana tashi da ya fada wannan magana tashi ibnu abidin ya kawo ta cikin littafin sa hashiya da kuma cikin risalarsa rasmul mufti min majmu'ati rasail ibn abidin والشيخ صالح الفلاني في إغاظ الهمم وغيرهم ونقل ابن عابدين عن شرح الهداية لابن الشحنة لابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام ما نسه إذا صح الحديث من قال ده كيو أنقى قلنا إذا صح الحديث إذا حديث ينقنت وكان على خلاف المذهب kuma wannan hadisin ya kasance akan sabanin mazhabar al-Imam Abu Hanifa yanda ya bada fatawa wannan hadisin ya ci karo da shi umila bil hadis to sai ayi aiki da wannan hadisin da ya tabbata a ajje wannan maganar da al-Imam Abu Hanifa ya bada fatawa akai wa yakunu zalika mazhabahu zalika yin aiki da wannan hadisin da ya tabbata a ajiye maganar shi a yi aiki da hadisin da ya tabbata wannan da shi ne madhabasa wala ya kharuju muqalliduhu an kaunihi hanafiyan bil amali bihi mutumin da yake takalidin Abu Hanifa baya fita da kasancewar shi ba hanafi saboda yayi aiki da wannan hadisi yana nan a cikin daren dakan ba abin da ya fitar da shi faqad sahha an abi hanifata annahu qal haqiqa ya tabbata ya inganta daga annuman ibn thabit haqiqa ya fada yace idza sahha alhadith fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta to wannan shine madhhabata wa qad haka zalika al-imam ibn abdul barri an abi hanifata wa ghayrihi min al-a'imma haqiqa al'imam ibn abdulbari annamari Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya hakaito hakan din daga wajen al'imam abu hanifa da kuma waninsa daga cikin malamai na musulunci kaga cewa wannan maganar in ita kaɗai ta tabbata cewa abu hanifa ya faɗa ya ce iza sahal hadithu fa huwa mazhabi yanzu ba ka da wani dalilin da za ka ce ga wata fatawa da abu hanifa ya bada wanda kuma ta saba wa hadisi kaza kuma hadisin nan ya inganta ka ce a yi aiki da maganar shi saboda yanzu ya ce in dai hadisi ya tabbata shine mazhabarsa na'am a maganarsa ta gaba ya ce la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min aina akhadnahu al-imam abu hanifa ya ce la yahillu li ahadin baya halatta ga kowane ɗaya daga cikin bayin Allah an yi a hudu bi ƙaurina ya ce zai yi riko da fatawarmu ya ce zai yi aiki da fatawarmu ba lam ya alam min aina a khatnahu matuƙar bai san ta ina muka kawo wannan fatawar ba ta ina muka samu wannan fatawa ba wannan yana magana akan ɗaliban ilimi wanda suka fara ilimi amma wanda yake ami wanda shi in kaji ana cewa a a kasa a doka a yi shaf-shaf za ba za ka mai zancen ba in aka ba shi fatawa sai ya je shi ya buɗe alkur'ani an ce mai safaha ta kaza sura ta kaza aya ta kaza tana magana akan kaza da kuma ka buɗe cikin muwabba ta imam malik a kitab na kaza ƙarƙashin hadisi na kaza za ka ga wannan hadisin ka je ka gani sannan kuma sai ka yi aiki da wannan fatawa wanda in ka yi wa ami haka yana gada gara nan ya kare zauwa wajen ka fatawa ta ba shi aikin da wannan mana shi bane ya mana kamar yanzu a baka aiki ne a ce ka je ka ka tuke ka shiga kokuwa kai yana gani mutumin da zai baka shawara ka shiga kokuwa daga ran nan ka ba su neman shawara shi ma za ka wani al'amari saboda ba aikin ka bane wannan to mutumin da ka san cewa wannan ami yanzu ba zancen wai waɗancan manyan littattafai ba yake magana yanzu kokarin da ake shine karanta al-usulul salasa ya karanta al'akhdari ya karanta kaza ya karanta kaza wannan ake so ya koya ka ce ya je ya buɗe zuwa tsamani duk ba shi bai lalata mu yanzu lokacin za ka ga ɗalibin ilimi wallahi ba zai iya karanta al'akhdari ba amma ka gan shi da motsa maliki ya zo shi to ta yana ne za ku fara karatu ta sama za ku fara ko ta ƙasa ba a yi ba ƙasa an taɓa yin sama an zo ba a yi ba fandasiyon mai kyau a ce a yi sama sai ga mutane ana ta kokowa da shi ya je can an zama fadan nan an zo ana zaman lafiya ya zo ya hartsina ta wacce raba ana zaman lafiya ya zo ya hartsina saboda shi bai san akhdari ba bai san al'arbonin nuhiya ba bai san kaza bai san kaza ba ya ce musulmi da karanta ta yi ta kokowa da shi da musulmi amma dai dun ta kare kuma daga ƙarshe musulmi da ya kada shi kamar ai wasa shi bane musulmi yana magana akan ɗaliban ilimi wanda suka fara ido a ilimi idan al'imamu abu hanifa ya bada fatawa akan kaza al'imamu malik ya bada fatawa akan kaza sabanin ta abu hanifa al'imamu al'imamu shafi ya bada fatawa akan kaza sabanin ta al'imamu abu hanifa ko ta al'imamu malik yanzu a matsayinka na ɗalibin ilimi wanda kake da dabarau ɗin da zaka iya tantancewa tsakankanin wannan maganar da wannan maganar da waccar maganar kuma ka san akwai littattafai da aka rubuta akan abin da ya shafi sayo fiqh sunna sai ka yi kokari ka karanta wannan ya dogara da hadisi kaza wannan ya dogara da hadisi kaza wannan ya dogara da hadisi kaza to cikin hadisan nan wanne ne ya tabbata wanne ne bai tabbata ba cikin hadisan nan wanne ne wanda tamkar rana lokacin azhur ba alaihi take a fili karra wanne ne kuma wanda sai ka shiga ta cin ka huta ta cin sai ka biyo ta lungu sannan zaka gano ma'anar shi kaga ta wannan zai zamanto ya bambance maganar nan ita ce dalilai suke goyon bayanta maganar wannan dalilai ba sa goyon bayanta mun gane da kyau to wannan yana magana akan ilimi wannan amma dai ɗalibin ilimi na ƙasa shi yasa malamai sun kasa malamai sun kasa musulmai kashi uku akwai wanda a bashi yanzu sha yanzu biya yanzu ne ya aiki da shi akwai wanda shi kuma in aka gaya mai to yana buƙatar ya je shi ya nazari akwai kuma wanda shi mujtahidi ne ma ba zai ma yi magana da wani ba da wani da wani kawai iya kawai alkitabu wa sunna ala fahmi salafi sali dai kalla mun gane da kyau to wannan in kana mataki na farko kada ka mai da kanka mataki na uku amma dan kana da baka karanci littattafan nan na kasa ba to har yanzu kana nan a buƙatar ka je ka yi fatawa a wajen malamai abinda suka gaya maka ka tafi kai aiki da shi saboda kai ba mai karatu bane idan kana tsakatsakiya to idan aka faɗa maka aka ce cikin littafi kaza to sai kai kokari ka je ka leka littafi an ce maka cikin babi na kaza kai kokari ka leka babu mun gane da kyau wa fi riwayatin a cikin wata riwaya al-imamu Abu Hanifa ce haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami yace haramu ne ajuha ya sakawa abu haramu ya haramta wa dukkan mutumin da zai ce ba da fatawa da maganar imamu abu hanifa ya ce haramun alaman lam ya arif dalili haramu ne akan dukkan mutumin da bai san ba dalili na inda na jingina ba lokacin da na ba da fatawa kaza a alkur'ani ko a sunna to haramu ne a gare shi an yi fitiya bi kalami ya ce zai ba da fatawa da zance na ya ce zai yi fatawa da abin da ni na ba da a ce ga abin da al'imamu abu hanifa ya tafi a kai mu ma muna kai idan ka kawo alawaji da hikaya ka ce wannan ita ce fatawar abu hanifa akan wannan matsala din ka kyale to ba za ka yi aiki da ita ba iya yanda za ka yi aiki shine za ka ce wannan ita ce fatawa ta al'imamu abu hanifa dogaro da aya ta kaza da ta zo cikin suratu kaza dogaro da hadisi na wane da ya zo cikin littafi kaza kuma hadisi nan ya inganta idan yana cikin bukhari da muslim ba sai ka yi magana ba idan yana cikin sunan da sauransu sai ka ce to ya inganta malamai sun inganta shi da sauransu haka da kai amma imamu abu hanifa ya bada fatawa ka mallake a kanta ka ce muna tare da shi aka ce ma ina dalili a ƙur'ani ko suna wanda ya dogara da shi akan wannan masala ka ce to ai iya zaran ba da fatawar shi akan wannan masala din a matsayin shi na malami mai tsoron Allah wanda da ni da kai mun yarda akan cewa tsoron Allah gare shi malami ne ya kai ai ya kamata shi mun sallama mun yi aiki da shi وسلم الأمر له لا تعترض ولو بإسيان أتى إذا فهم aka wani ya faɗa game da abin da ya shafi wato malaman nan na'am za da fi riwayatin ya yi ƙari a cikin wata riwaya al'imamu abu hanifa ce fa'inna na basharu haƙiƙa mu bil'adama ne na ƙulul yauma na ƙulul ƙaunar yauma wa narjiwa an hugadar wato za mu iya ba da fatawa a yau gobe mu tashi daga kan fatawar da muka bada a yau mun gane ya ce mu bil adama ne la'alla yau mun baka fatawa da ijtihadi namu da kiyasi wajen gobe mu haɗu da hadisi kaga muka haɗu da hadisi ba za mu ce ba ko muna kan wannan fatawa din da muka yi ta da kiyasi za mu sauka daga kanta labi lafiya za mu sauka daga kanta ko mu hau kan doron hadisi mai aiki da hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam ba irin malamai bane na yanzu malami ne yanzu zai baka fatawa yau ya shekara biyar bayan ya baka fatawa a kai da Allah nan da shekara biyu ko shekara ɗaya ya haɗu da wani hadisin da ya ci karo da fatawar da ya baka amma yanzu kumiya yake warware fatawar da ya bada saboda kada a ce mai mai tufka da warwara ne su kuma gabata wannan shine ilimi ne in ka bada fatawa yau rana ta aka dawo ka warware kanka kace ka haɗu da wani hadisi ingantacce tamkar rana lokacin azur wanda baya tare da wannan fatawar da ka bada ta rana ce wannan ijtihadi kenan kana karatu kenan kuma lalle ana sa maka ran cewa zaka gama da duniya lafiya amma wanda zaka ga shi ba ruwan shi in ya bada fatawa to yanzu in na ce ba haka ba gobe mutane kare ta ne za su yi ta ce kawai su ma kasa gane a kaina yau na bada fatawa rana ta na canza da Allah ta rana ta din masu ce kuma satin sama a bibiye ne zan sauya ta sai zama to kawai kai wannan tsoron wannan sai ta tabbata akan mas'alar da ka san wannan murjuhiya ce ta bar raji hadin a baya kullum kuma in ya zama to haka za mu yi ta tafiya sai ya zama to ka zama ba alimul ba ba alimul dini ba ka zama alimul umma ko wato alimul mujtama da sauransu wa fi ukhra a cikin wata riwaya ta daban al-imam an-nu'man ibn thabit yace wai haka ya yaqub yace kai canka ya kai malam yaqub huwa abu yusuf wato yaqub din nan shine abu yusuf wanda dama a cikin mazhabarsa akwai manya-manyan ɗalibansa guda biyu akwai abu yusuf da kuma muhammad ibn al-hasan ash-shaybani waɗannan makusantan shi ne sosai idan aka ce shekhani a mazhabarsa su ake nufi ba wai bukhari da muslim ake nufi idan aka ce shekhani a mazhabar al-imamu abu hanifa ana nufin abu yusuf da muhammad ibn al-hasan ash-shaybani to yake gaya wa ɗalibin nasa da ya ce wai haka ya yusuf ya yaƙub kai canka malam yaƙubu la taktub kullama tasma'u minni kada ka ce zaka dinga rubucewa kada ka rubuce dukkan abin da kake ji yana fitowa daga wajena saboda malam yaƙubu yana ƙoƙarin dukkan fatawar da ta zo daga bakin annuman ibn sabit ya rubuce ta ya dawwana ta sai ce kai canka abin nan da kake kada ka yi shi fa inni qad ara ar-ra'y al-yawma wa atrukuhu ghadan da hakika ne ni so da dama ma zan iya ganin fatawa a yau in bada ta a yanda nake tunanin cewa wannan fatawa ta dace da kaza kuma gobe in sauka da kan wannan fatawa ba wai zancen bata ba gobe yake magana ta gobe kuma wallahi haka suke magabatan nan haka suke ba ta jin tsoron mutane suke ba su da ilimi lokacin da za ka guji mutane su ce baka da ilimi an maka fatawa ka ce komai sai ka yi magana komai ka za ka rakan ki dubutu komai ka ce sai ka ba da amsa a kai ba ka jin kunya an maka fatawa akan hadisi ka ba da an maka fatawa akan fidu ka ba da an maka fatawa akan nahu ka ba da kuma yanzu halo so kace a maka fatawa akan likita ka ba da so kace a maka fatawa in ma ta kakari akan abin da ya shafi injiniyanci ka ba da sau kace in ta kakare a maka fatawa akan abin da ya shafi gudanar da al'umma ta nijar ga baki dai kuma ka bada ka san baka kyauta a kanka ba mutakhassis ya yi aiki a takhassusin shi amma ka sauka daga takhassusin ka ka shiga wani bangare ba haka ake ba al'imam malika an mai tambaya 42 a 42 nan iya shida kaɗai ya bada amsa 36 ya ce bai sani ba kuma mutumin da ya zo gurin shi ba wai dan unguwarsu ba ba dan madina ba ne ma dan can imma usra imma sham tafiya ce kusan ta wata guda a can yan uwa suka halhada tambayoyinsu suka ce to aje wajen alimul madina aje ya warware waɗannan misaloli din an zo an kama shi ya warware shi da cikin 42 ce daga can wa aka turo ne ce ka je ka ce musu maliki ya ce bai sani ba to menene dan kace ku sani to mai da abin da ake kunya ga la'adari ta fito daga bakin malami wannan illa man rahimahu wani za a ga in lafwar dauran za a in bugawa za a hada a sama a hado sai kaga yayi kokari ya bada amsa daga ƙarshe kuma ya zama to ya hada rikici tsakankanin al'umma ɗaliban shi sun ce ga abin da malam ya bada amsa kuma sun ji wani malami ya bada kishiyar wannan amsa ta shi sai a ce ai biya kawai wannan malamin hasada yake wa wannan malamin ya hada rikici da kankaninsu shi ko bai karatu ba wa arar ra'aya gadan wa atruku ba'da gadan yace kuma gobe zan iya ganin wata mas'ala in bada ra'ayina akan ta ma'ana in bada fatawa akai bayan na kallaci fuskokin ita mas'ala da kuma washe gari in ta in koma da sauka da kan ra'ayina ce na sauka da kanta saboda na ga waɗansu dalilai wanda sun fi ta ƙarfi kuma kullum haka sunna take in dai kana karatu yau in ka bada fatawa in dai karatun kake da gaske kan gobe sai ka ga wata mas'ala wanda jiya baka santa ba haka al-imam ash-shafi ya fara yace a kullum ba zan yi karatu ba sai na gano ashe jiya jahili nake akan wata mas'ala in dai zaka yi ta karatu go kullum ka mai da kanka kamar wani dan laburare laburare kai ne ma kai kai ma kanka laburare sai ga cewa kullum a matsayinka na ɗalibin ilimi to kana ishirar mas'ala kaza ka karanta ta yau ka fahimce ta ajiya baka santa ba gobe wata za ka karanta ka fahimta wanda a yau baka santa ba jibi wata za ka karanta ka fahimta wanda a ji a gobe baka santa ba sai zama a sati ka fahimci waɗansu mas'aloli guda shida waɗansu mas'aloli guda biyar wanda a satin da ya gabata baka fahimce su ba sai ga akwai waɗansu mas'aloli wanda da ramadana sun ɗaure maka kai sun kulle maka kai amma yanzu ka yi tuntuɓe da su ka karanta ka fahimta ka yi kaza ka yi kaza sai ka mutu kullum kana cikin tafiya kana ƙara wa kanka ilimi amma in ya zama za mu tsaya a kullum a guri ɗaya ku to akwai matsala idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi wa khabara ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallama fatruhu qawli wannan duka wannan magana ta kasali hakuri da su saboda za su ja da lokaci amma suna da mahimmanci mutum sai ya karanta wa kanshi inda bai gane ba sai ya tambaya insha Allah in mun samu lokaci sai a bada amsa al-imamu Abu Hanifa ya ce idza qultu qawlan idan dai na faɗi wata magana wanda wannan magana yukhalifu kitaballahi wannan fatawatawa ta saba wa littafin Allah al-Qur'ani wa khabarar rasuli sallallahu alaihi wasallama ta sabawa hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faturuku qawli ku bar magana ta ku yi hakuri da magana ta ku yi watsi da ita ku jefar da ita ku yi riko da littafin Allah alqur'ani ku yi riko da abin da ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qala abu hanifatan imamu la yanbaghi liman lahu islamu akhdhu bi aqwaliha hatta tu'rada على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بالأصل ذاك فاضربوا أتولى معلمان دكانوسي sun yi waɗannan maganganu masu albarka sun yi waɗannan maganganu wanda suke nuni akan komawa zuwa ga alkur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da yake kan mu face dai mu bi umarninsu mu bi maganganunsu na mai da lamarinmu zuwa ga Allah da kuma zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wasalam lokacin da muka samu saɓani zamanto maganar wane da ta wane ba hujja bace akan ta wane maganar wane tana zamantowa hujja akan ta wane idan ya zamanto maganar tashi ta dace da alkitabu sunna maganar wane tana zamantowa murjuhiya ce idan ya zamanto ta yi nesa da alkitabu da sunna mun gane da kyau da wannan haka ya kamata a ce mun kula insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan a malami na biyu babban bijimi cikin manyan malamai na musulunci a imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wanda kuma daga baya za mu karanta al'imamu shafi sai kuma maganganu na al'imamu ahmad za mu rufe da su sai ya zamanto waɗannan abiyati mun fassara su a can ƙarshe insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk